ka yi an ka ce ka yi ka ka danna mabillin nan tun da zai na ma magana baka gane ba ko da kujerar nan da kake zaune ta taɓa wannan abin sai ka halaka juya ka gani madannin bomna a to ni ina ruwa na wallahi sai na taɓa yi shomi na na kaka kokarin yi na ce magana ka taɓa shi madannin bomna kakka taɓa kakka taɓa da ka taɓa don mutuwa za mu yi wallahi ni sai na taɓa na gani ko mina na ha ha ha kai wanka kashe mu zai ina abun bugu yake yawa gabin daga nan jujun jujun kada ka yi daɗi jujun kada ka ta mana Kai! Da ka ce mawala ya goma yan sanna ka shiga. Kai! yalla, wai Wayo! Wai, azzika! Ya! Inna lillahi, Allah sa da ya mutu, wallahi hannu ya zuwa. Dada ya danna shi na san sai na mutu.